wasu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadihi wa tamsaka bi sunnati ila yawmi din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 28 a 29 ga watan rabiul awwal hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu ta muna nan cikin babu shira'il mamluk min alharbi wa hibatihi wa hitki muna cikin babun muna cikin babin siyan muna cikin babin siyan bawa babin siyan bawa daga ainihin kafiri harbi da kuma kyautan shi da yancinsa an gane ai mun karanta hadisi guda biyu ko kuma mun karanta asari na salman al-farisi sannan kuma da hadisi guda daya za mu tashi a cikin haddasana kutaiba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للي إذا عائشة رضي الله عنها تاتي اقتسم سعد بن أبي وقاص وعبد وعبد بن زمعة في غلام واتو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دا عبد بن زمعة shi ma radiyallahu anhu sun yi jayayya sun yi husuma game da wani bawa an gane ko wani yaro faƙala sa'adu sai sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu sai ce haza ya rasulullah ibnu akhi utwatu bin abi wannan ya rasulullah wannan yaro wannan bawa dan dan uwana ne shine utba bin abi waqas dan uwana shi ya haife shi ahida ilayya annahu ibnu wato yayi wasiya gare shi cewa lalle shi dan shi ne an gane yayi shi wannan utba bin abi waqas yayi wasiya gare ni in ji sa'ad bin abi waqas kafin ya rasu cewa lalle wani dan shi ne kada in bar shi a hannun mutane in je in amso shi unzur ila shabayi kuma ya rasulullahi idan ƙarin ƙarfin hujja ma ka duba zuwa ga kamanceceniyan shi in ka duba da kyau ya yi kama da yayana ya yi kama da utba bin abi waqas ina ba san gane wa qala abdullahi bin zam'a shi kuma abdullahi bin zam'a zai ce hada aki ya rasulullah wannan dan uwana ne ya rasulullah wulida ala firashi abi an haife shi akan shimfidan dan uwana daga wa daga baiwarsa wato shimfidan dan uwana an haife shi akan shimfidan dan uwana daga shimfidan mahaifina kai an haife shi akan shimfidan mahaifina daga baiwarsa in ji wa in ji utba bin zam'a mahaifinsa zam'a an gane yayi shi ne ya haifi yaran a shimfiɗansa saboda haka a nan mahaifi na inji shi shi ne wanda yake saduwa da ita wannan mahaifiyarsa inda shi yake saduwa da ita kuma aka haifi yaran a shimfiɗan mahaifi na ɗin kuma fahimci ko? na'am aha fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shabayi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yayi dubi zuwa ga ainihin kamanceceniyansa kawai ya duba da kyau ya ga da waye kama nam fara'a shabahan bayinan bi utba sai ya ga ainihin kamanceceniya wanda yake a bayyane da utba ya ga a fili da yaron nan duba yaron ya fi kama da gidan sun sa'ad bin abi waqas to in kai ne alƙali wa zaka ba kenan tun daga inda ya kama ya yi kama da gidan sa'ad bin abi waqas amma ko ba na ka haife shi ba an haife shi ne a shimfidan shi wannan abdu bin zam'a wato ma'ana a shimfidan baban shi abdu bin zam'a din ko baban abdu bin zam'a din kwarkwaran sa ce yana takanta to yanzu in kai ne alƙali wa zaka ba wani zai duba cewa to tunda har yayi kama da ainihin wancan din utba bin abi waqas din nan to shi ya kamata a ba an gane ko to manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi da kyau ya yi kama da gidan suka sai annabi ke cewa fa qala huwa laka ya abdu bin zam'a sai annabi ke cewa wannan yaro naka ne ya kai abdu bin zam'a na'am alwaladu lil firashi wato da na shimfida ne tunda har mahaifinka yana takan mahaifiyarsa a shimfidanka to wannan da dan mahaifinka ne walil ahir alhajar shi ko mazanaci ana kange shi daga cin maburinsa an gare wanda na cewa shi mahaifi ana jefe shi da duwatsu amma na abin da ke nufi ana kange shi ana masa hajaru ba za a biya masa bukatansa ba tunda shi idan har ya ce ya ce ɗana shi ne ta wani hanya ɗaya zama nashi tunda dai ba matan shi bace misali ba kuma sadaka shi bace kenan yayi zina to shin mazina ce ana biya mai bukata la mazanaci ana kange shi daga cimma burinsa saboda haka shi wannan dan uwan sa'ad bin abi waqas yayin zina ne da ita wato wato ya kasance a cikin jahiliya kafin zuwan musulunci wato idan mutum yana da baiwa sai ya tura ta ta ɗibo ruwa ko ya tura ta ta yau ice a daji to sai ka ga wani daga cikin mutane ya je ya tare ta a hanya in ma ya mata fyaɗe ko kuma da yardanta sai ya take ta to idan ya sake ta za a wani lokaci ta samu juna biyu in ta samu juna biyu ko ba lalle bane ta gaya wa ainihin wancan wanda yake takanta da asali ba to kamar wanda za a ce shine mai gidanta ba za ta gaya mai ba sai ta yi shiru gashi ta samu juna biyu ta hanyar wancan amma kuma wannan zai ci gaba da takanta matsayin sadakarsa ne kuma idan ya ganta da juna biyu zai ɗauka matar shi ce ko kuma ya ɗauka sadakarsa ce misali sai ya ɗauka shi ne ya samar da wannan juna biyun an gane wannan to shi yasa shi wancan din utuba bin abi waqas shi ya san ya take ta kuma ya san da ya take ta din ya san ta samu juna biyu shi ya ya yana ta bibiyan abun yana ta bibiyan abun har sai da ta haihu da ta haihu kuma zai iya yiwa ma ya zama ya tambayi matan mata ce ciki shi ne ma da ka kafin ya rasu abinka da jahiliya babu ilimin addini da sauransu sai yi wasiya cewa bai wasa ci <clears throat> sai ya yi wasiya cewa ɗan nashi ne kaga da yana da ilimin addini ma zai rufa maka kanshi asiri ne shi idan ka ce ɗan naka ne taya aka yi ɗan ya zama naka matar ka ce ko kuma sadaka ka ce babu ko to kenan kai mazana shi ne kaga anan kenan kai ikrari kenan kai zina in ka taba yin aure za a je ka kenan kun gane to a ka'ida na shari'a shi wannan yaro idan ana irin wannan jayayya din in ba wai an samu hujja mai ƙarfi ba shi mahaifin da ke takanta wanda ke takan wannan mata din shi ne za a ba wannan ɗan an gane wannan ko shi ne wahtaji bi minhu ya sauratu binta zama to manzo Allah kuma sai ga abu akwai dan shubha wato shari'a ta ba utba ko a shari'a ta ba abdu bin zama kai amma kuma in ka duba yan yaron yaron ya yi kama da gidan su sa'ad bin abi kan amma a shari'ance ba zai yi a ba a wancan ba da babu wani shaida mai karfi wanda ya nuna shi wannan akwai shaida mai karfi shaida mai karfi shine shine sahibul firash to tunda shi yake takanta magana ya kare misali irin wannan kesin ya faru a nan magajin gari ina ganin wasu daga cikin sun taba jin wannan kesin wani bawan Allah yana da mata shi baya haihuwa shi irin wayannan ne bakararu wanda ba su haihuwa din nan yana da mata sun daɗe ba taɓa haihuwa ba shan kawai sai ga mace da juna biyu yana ta murna kuma bai kuɗi da sosai ya shirya ma abin sosai cewa in har ta haifi wannan ɗan insha Allah zai mata kyauta na musamman zai yi kaza zai yi kaza kuma zai yi biki na musamman don murna to akwai kuma wani mutum shi kuma yana ta bibiyan abin yana jira wai ta haihu ya karbi kayan shi kuma ya san matan wani ne ba saboda tsaban jahilci ba shi da ilimin addini to da wannan mata ta haihu shi ma zai sayi rago yadda wancan ya sayi rago shi ma ya sayi rago ya sayi rago ya tara mutanensa kabilansa ya gaya musu cewa matar shi ta haihu kuma su ma kabilansa saboda ba ilimin addinin su ma sai suka taya shi murna aka je aka yi biki sosai kuma daga baya ya zo gidan yace ya zo ganin dan shi yi sallama da ainihin mijinta cewa ya zo ne wajen matar shi da ta haihu aka ce wace ce matarka sai ya faɗi matan wannan mutumin ya ce mata ta ce ai a ah, ina ya ce ai akwai alaƙa tsakanin da kai da kai magana da ita shi ke ya ce shi ɗin nan wannan ɗan da aka yi ɗan shi suka ta jayayya da mai kuɗi mai kuɗi ya ce ɗan shi ne shi ma ya ce ɗan shi ne daga baya al'amari wancan mutumin wanda ba shi ne sahibul kirash din ba sai dai kai ƙara kotu kuma wai <laughs> ya kai ƙara kotu yana claiming cewa ɗan shi ne to shine aka yi irin wannan shari'a na sa'ad bin wa waqas da kuma wannan abdu bin zama din nan shi dai abin da alƙali ya iya yi su dare a Najeriya ne kun san dai kotun Najeriya bai yi wa a jefa mutum shi dai ya yi shari'a ya tabbatar da ɗan zuwa ga wancan wanda baya haihuwa ɗin shi ne sahibul firash ina ba ta gani sa'an nan kuma yasa aka kwantar da wannan ya mai bulala bulala ɗari eh yau gari ko dama ya kamata ne a ce wato a yi rajinmu a jefe shi misali to a ka'idan dokar najeriya wato ba a yadda da wannan abin da ya shafi jefa wani ko kashe wani ba a yadda a yi amfani da tsarin musulunci ba na kun ga matsalar abin da muke tsoro kun Allah kenan Allah ya kawo mana shari'ar musulunci bi a ne a Najeriya an gane ku saboda ka sai annabi ya ce wa atajibi minhu ya sauda ya ce sauda wannan ba yayi kama da yayi kama da yayi kama da wancan gidan su abdu bin zam'a ita ma sauda bintu zam'a kun gani an gane ku tace ya ce sauda ki sanya hijabi daga gare duk da dan uwan ki anan shari'a ta baki cewa shi dan uwan dan uwan matan annabi ne ko shi dan uwan sauda bintu zam'a ne a ƙa'ida zai iya shiga cikin gidan ko ba hijabi ko ba ta da hijabi a jiki zai iya shiga gidan annabi ya zo ya tarar da shi a gidan annabi ba zai ji kwamitin don uwanta ne amma annabi saboda ganin da ya yi wato ya yi kama da wancan gidan gidan su utuba sai annabi su ya ce saura duk sanda zai shigo gidan ki sanya hijabi an gane wato ki masa kulle ki sa hijabi kada ki zai shiga gidan ki haka nan kawai annabi ya yadda dan uwanka din dai a haka a shari'ance amma kuma bai yadda shiga mai gida haka nan ba saboda kusa da shubha na'am fala ta saudatu kabdu wato shi din nan wato sauda ba ta taba ganin shi ba ko kadan ba ta taba yadda san hadu ba na'am an gare ba ta taba yadda san hadu ba ko kadan to anan bai mahallin shahid babu shira'il mamluk min al-harbi wa hibatihi wa hitkihi menene alakan wannan hadisi da babu babu shira'ir mamluk babu siyan bawa daga kafirin amana da kyautan shi da kuma yancinsa mene ne alaƙa a nan mai wajen jilala a nan wajen yana kaga asali wato abdu bin zama adin nan wannan yaro din menene shi asalin shi bawa ne amma yanzu an riga an yanta shi ya fita daga kasancewar shi mai kasancewar shi bawa yanzu yanzu shi ba bawa bane an gane wannan ko to saboda ka wannan shine wajen dilala din wato ana yin kyautan bawa ana iya ma kyautan bawa ka yanta shi sannan kana iya siyan bawa ba ka yanta shi misali an lura na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن عبي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول ya ce wa suhaim al rumi radiyallahu anhu ittaqillah ka ji tsoron Allah ya kai suhaim wala tad'i ila ghayri abik kada ka yi da'awa zuwa ga wanda ba babanka ba domin kai din nan kana da awan cewa wato silsilanka yana da alaka da larabawa alhali sunanka suhaim ar rumi kai bature ne ina ba gane ka ji tsoron Allah ka daina jingina kanka zuwa ga larabawa domin gaba ɗaya silsilanka ka nuna larabawa ne amma kuma kai din nan mun san kai mutumin rum ne kai kai bature ne kai ba balarabe bane manid da a ila gairi abi wa huwa ya'lamuhu illa kafara duk wanda yayi da'awa zuwa ga wani babansa wa huwa ya'lamu annahu gairu abi alhali ya san ba baban shi bane fal janna alayhi haramun aljanna a gare shi haramun ne misali ka san wannan ba mahaifinka bane amma sai kana boye ainihin mahaifinka kana jingina kanka zuwa ga wanda ba shi ya haife ka ba to aljanna ya haramta a gare ka kai da aljanna har abada zahirin abu da hadisi ya nuni kenan wani hadisi kuma ya ce manid da a'ila gairi abiyi wa huwa ya'lamuhu illa kafara duk wanda ya yi da'awa zuwa ga wani babansa alhali ya san baban shi bane ya kafirta wani irin kufur kufrun akbar au kufrun duna kufrin a wajen ahli sunna kufrun duna kufrin wa inda al-khawarij kufrun akbar mukhrij min al-millah an gane wani ko saboda haka wannan gaskiya yana daga cikin abin da yasa nake kyaman ka ya kai su haihu ina son ka in ji umar babban matsala ta da kai kana da wani laifi wanda gaskiya ina kyaman ka saboda shi kana jingina kanka zuwa ga iyayen da ba naka ba da kuma kabilan da ba naka ba wannan abin yayi muni in ji abdurrahman bin hawu an gane ko faqala suhaibun sai suhaib ar-rumi radiyallahu anhu sai ce ma yasurruni annali kaza wa kaza wato ba zai faranta min rai ba a ce ina da kaza a ce na mallaki kaza da kaza wa inni qultu zalik alhali a ce na faɗi haka a ce wai in zo in jingina kaina zuwa ga inda ban fito ba wallahi ba zan so a ce ina da dukiya kaza da kaza ba akan haka wato ina gayan kyaman yin hakan ba zan taɓa yin haka ba an gane ko na'am walakin ni suriktu sai dai abin da yake faruwa asali na balarabe ne asali na iyaye na larabawa ne ciki da bai wato abin da ya sa ga ana kira na Suhaib Ar-Rumi an sace ni ne wa sabiyu an sace ni ina karamin yaro an gano ne ko sai aka sace ni aka kai ni can garin Rum din to ya zo akwai ainihin asarai da suka zo kan wannan matsala din akwai ruwaya na hakim a cikin mustadrak da Ahmad bin Hanbal a cikin musnad din shi da Abu Ya'la da Ibn Sa'ad a cikin tabaqat da kuma Tabarani ta hanyar abdullahi bin muhammad bin uqayl an hamza bin suhaib an abihi annahu kana yukanna abaya shi suhaib ar ya kasance wato ana yi mai alkunya wai abu ya haya kuma wa ya ƙulu inna min al-arab shi kuma suhaib yana cewa shi daga larabawa yake shi balarabe wa yudda ibul kafir wa kuma yana ciyar da mutane da yawa in ya mallaki kuɗi kuɗi baya zaunawa a hannun shi da zarar ya samu kuɗi yanzu ya ɗan iyalansa ce bane duk abin da ya rage kawai zai ciyar da shi a gane yayi sai ya samu kuɗi mai yawa amma kuɗin nan yayi kyauta da shi a lokacin nan sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya ce masa a gaskiya ni ina kyamanka saboda wasu abubuwa Umar dan Khattab ya ce wa ainihin shi wannan ina kyamanka saboda wasu abubuwa da dama sai ya faɗi wayannan abubuwa cewa amma alkunya da suna a baya haya kuma na san baka da yaro ana kiranka abu ya haya amma baka da ɗa wannan ina kyamanka gare shi kuma kana jingina kanka zuwa ga larabawa kuma kai mutumin rom ne sannan kuma kana ciyar da abinci mai yawa wato har ma baka barin dukiya a hannunka an gane wani ko to a lokacin nan sai shi suhaib arumi yake ba da labarin dalili sai ce maganar alkunya kunya ta abu ya haya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya samu wannan alkunya din haka ce babu zai fi jin daɗin wannan alkunya fiye da komai tunda ya fito ne a bakin biyayyen halitta kuma a ka'ida wasu umar ya ɗauki cewa suhaib da ya makanshi shi alkunya din kamar ya yi ƙarya kenan ba ka da ɗa amma ka jingina makan ka ɗa an gane ai wannan shine fahimtar Umar radiyallahu anhu amma yana halatta mutum bai da dai alkunya ko bai halatta yana halatta amma bai sa Umar ya masa inkari Umar ya mai inkari saboda bai sani ba saboda Umar bai san nassin da ya nuna ai aka ba ko mun samu nusus da yawa wanda ga nassi na Aisha radiyallahu anha ana kira ta Ummu Abdullah Abdullah ibn Zubair abdullahi bin zubair ai ba dan aisha bane aisha har ta ba duniya ba ta da dan wane ne dan asma ne yar wata ko ita ta ce ya rasulullahi duk matan ka gaba ɗaya suna da alkunya san ka suna da yaya ni kada ne kawai ban da alkunya sai annabi ya ce to ki alkunya da suna ummu abdullah an gane ko Kada zahirin shi ba ta da da amma kuma ta mata kama kanta alkunya da shi ga wannan hadisi ya abanu gayr ma fa'ala ya aba umair ba fa halar dugair ko kaga wannan karamin yaro ne annabi ya mai alkunya sai annabi da kashi ya mai alkunya to irin wannan alkunya zahirin shi kaman karya ne amma kuma maslahan da ke cikin shi ba wai ƙarya bane shi kaman wani nau'i ne na tarbiyya mutum yana fatan Allah ya bashi da ya sa ma da wannan suna din an gane ko haka ba laifi bane ko da baka taba yin aure ba kai makanka alkunya kaman tafa'ul ne kyakkyawan fata ne shi misali an gane wani ko? ce to manzan Allah shi ma alkunya sannan kuma maganar cewa ni na jingina kaina zuwa ga larabawa sai ce in ni rajulun minan nimar ni mutum ne daga kabilan nimar ibn qasim min ahalin mausul daga cikin mutanen mausul can iraki an gane wani gari mausul ni mutum ne daga nimar bin qasim daga mutanen mausul walakin ni sabaddin Rome, gulaman sabira sai dai turawa mutanen Rome. wato wata rana sun kawo farmaki kasar mu sai suka kama ni a matsayin firzinan yaki sabiran ina karami ba da an akaltu kaumi wa arabtu na nasabi bayan na riga na san mutane na wato mana yana da wayo lokacin ce na san mutane na kuma na san nasaba ta na san inda na fito sai suka kama ni suka mai da ni prisoner suka tafi da ni can room kun gane ko to wannan shine dalilin da ya ake danganta ni zuwa ga Rum amma asali na Balarabe ne daga mutumin Iraki can mutumin Mosul an gani sannan abin da ya shafi abinci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam wato cewa ina yawan ciyar da abinci idan na mallaki dukiya dukiya baya tabbata a hannuna sai in sadaka da shi ina kyauta da shi da sauransu yace annabi ya ce khiyarukum man aqama ta'am fiyayyanku shine wanda ya ciyar da abinci shi yasa na mallaki dukiya kawai ciyarwa nake ciyarwa nake kawai saboda in samu wannan lada na biyayyen an gara wannan ko to an ce a wata rana Umar yana cewa wato an karbo daga Tabarani ya ruwaito daga hanyar Zaid bin Aslam daga baban shi yace kharajtu ma Umar na fita tare da Umar dan Khattab radiyallahu anhu hatta dakhalna ala Suhaib har muka shiga wajen Suhaib al rubi falamma ra'ahu suhaib lokacin da suhaib ya ganshi ya nas ya nas ya nas ya nas fa kala ba sai umar ya ce malahu ya da nas me ya samu suhaib yake cewa ya nas ya da yake rubi da nas fa ila ga ce inna ma yad'u gulamahu yahanas yahanas saboda baba balarabe wato harshen shi ya riga ya zama to na kamar rumawa baya iya kiran kalmar larabci da kyau yana so ya ce yahanas yahanas yana ya nas ya nas ku gane yayi kaga wannan zai nuna ma cewa shi ba balarabe bane kamar a dauke yaro bahaushe kamfanin bahaushe sai a kai sai a kai shi garin inyamurai sai ya kwaikwayi irin harshe irin na inyamurai to in yazo yana hausa sai ya riga hausa irin nasu misali kaga ba a san cewa asalin shi bahaushe bane za a ce inyamurai ne shi ku gane ko sai yana yahanas yahanas fakalin sai ce ya suhaib ma fi ka shay'un aibuhu illa salatu kitab ke wallahi tare da kai babu abin da nake kyama nake aibantawa face sifofi guda uku ne kawai nake kyama gare ka to kaji abin ya fito biri yayi kaga harshen shi ne ba na larabawa bane an gane sai ya ambaci wannan dai sai Umar ya ambaci wannan an gane ko sai shi yake cewa amma dangantuwa na zuwa ga larabawa fa inna rum sabadni wa ana sagir wa inni la azkuru ahla bayti yace rumawa sun mai da ni prisoner yaki ina karami wani lokacin ni ina tunawa da mutanen gidana na wato ban manta da asali inda na fito ba walau anni in falattu an rausatin na tasabtu ilaiya ce na rantsa da Allah da a ce na fito daga busasshen kashi ne wallahi zan danganta kaina zuwa gare shi ko da iyaye na busassun kashi ne wallahi zan ce su ne iyaye na an gane ko to irin wannan asali shi ma an rawaito shi daga Abdulrahman bin Auf shi ma Abdulrahman ya masa irin wannan inkari din an gane ko kan wannan shi ma ya ce gaskiya ba na jin daɗin abin da kake yi ya ce abubuwa ni ma ina ma in karin wannan abubuwa ya ce ma wajattu alaika fil islam illa salat ashiya ba na kyaman wani abu a gare ka ban jin haushin ka a cikin musulunci sai abubuwa guda uku iftanaita a baya haya wa annaka la tumsiku shay'an wa tad'i ila nimar bil qasid kai wa kanka alkunya da abaya haya kuma kai baka rike kuɗi kana samun kuɗi yanzu ka bika kana samun kuɗi ka bika Eh? kuma kana jingina kanka zuwa ga namir bin qasim shi ma sai ya bada irin da wannan ansa din da ya bayar amma shi aya ya kawo Ya ce, amma abin da ya shafi alkunya annabi ya mun alkunya amma kuma ciyarwa da shi yi Allah ta'ala shi ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na wani abu Allah zai mai muku da shi zai ninninka muku shi misali amma nasaba falau kuntum min rausa lan tasabtu ilaiha da na kasance daga busasshen kashi da na danganta kaina zuwa gare ta ce amma larabawa sun kasance sashensu yana kama sashi a matsayin bawa sai balarabe ya kai hari ga balarabe sai ya mai da shi prisoner yaki fasabani nasu ba da an arabtu mauli sai wasu mutane suka kama ni a matsayin prisoner bayan na gane mahaifata wa ahali na gane iyayena fa ba'u ni suka siyar da ni fa a bi lisanihim sai ni kuma na yi riko da harshen su ya zama harshe na ya zama harshe irin na turawa hmm. ya ani lisanin rum wato harshen rumawa kuna da wannan to wannan shi ne dalilin da ya sanya kenan asalin shi ba bawa ne asalin shi ba prisoner yaki ba ne. sace shi aka yi shi za ce walakin ni suriktu wa ana sabi sai dai ni an sace ni ne ina karamin yaro an gane ko to idan kafiri ya sace mutum sai ya mai da shi bawansa to a nan wajen za mu iya cewa mallakan shi ne kuma mallakan shi ba ne mallakan shi ne wannan kafiri za a danganta wannan mutumin zuwa gare shi shi yasa ake danganta ainihin suhaib zuwa ga rum din saboda kafirin da ya mallake shi mutumin rum ne misali an gane wannan ko sannan kuma kai musulmi kana iya siyan kafiri kana iya siyan ainihin bawa wajen kafiri ba laifi ba ne kafiri zai iya mallakan dukiya zai iya mallakar bawa kuma kai za ka iya siyan wannan bawa a wajen shi na'am haddasana abul yaman akbarna shu'aibun an zuhuri qala a urwat bin zubair hakima bin hizam akbarahu annahu kana bin zubair ya ba mu labari cewa lalle hakim ya bashi labari cewa ya ce ya rasulullah ara'aita umuran kuntu atahannasu shin baka ga al'amura ba wanda na kasance ina ibada da shi aw atahannazu bi hadhihi jahiliya ko ina bautan Allah da ita tun zamanin jahiliya min silatin na ainihin sadar da zumunci wa itaqatin da yanci wa sadaqatin da sadaqa halli fiha ajrun shin ina da lada kullura wato tun a jahiliya ina ainihin sadar da zumunci sannan kuma ina yanta bawa ina kuma yin sadaka shin ina da lada akan haka in nayi ladan na shigo musulunci yanzu yanzu Allah zai bani ladan wannan yanci da nayi a hada mun da ladan musulunci Allah zai bani ladan sadaka da sadar da zumuncin da nayi tun a jahiliya na'am ala hakim radiyallahu anhu sai hakim radiyallahu anhu yake cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aslamta ala ma salafa laka min khair ka musulunta akan abin da ya gabata gare ka na alkhairi kenan wannan alkhairin da ka samu tun a jahiliya ka sadar da zumunci aikin lada ne ka yanta wuya aikin lada ne sannan ka yi sadaka ba a kwaso ma wannan lada a shigo ma da shi cikin musulunci an gane duk abin da ka aikata na alkhairi to za a kwaso ma a shigo ma da shi cikin musulunci wato ka samu lada mai yawa ga ladan da ka samu na jahiliya ga na musulunci amma kuma daga cikin falalan Allah zunubin da kai a jahiliya fa kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ka gaya makafirai idan sun hannu daga kafirci an gafarta musu duk abin da ya gabata amma abin da suka aikata na alkhairi za a faso a basu shi an gane zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zu fadlil azim an gane ai aslamta ala ma salafa laka min khair bai wajen dilala wato kafiri ya mallaki bawa wato ya yanta bawa tun a can kuma bawan ya yantu ashe kafiri na iya mallakan bawa kuma zai iya yantawa kafiri na iya bada kyautan bawa kuma kyautan ya baju an gane ko? kafirin na koda kafiri ne harbi eh babu juludin mai tacci kabala an tudu baga babu wato babu fatan ce kafin a aje mai shi na zuhairu bin har Haddasa na yakub bin ibrahim hmm. Haddasa na abi an salih qala haddathani ibn shihab anna ubayda ubaydallahi bin abdullahi akhbaru wato ibn shihab ya bada labari cewa lallai Ubaidullahi bin Abdullahi ya bashi labari cewa anna Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma cewa lalle Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya bashi labari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi shatin mayyitin mayyitatin lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce akuya matacce ya wuce akuya matacce wato mushe kenan faqala yace hal alastam ta'atu bi hadiha me yasa ba za ku ji dadi da ta ba qalu innaha mayyita kace ya rasulullahi mu shere ba qala innaha innama haruma akluha na'am sai da shi ai mushe abinda Allah ya haramta kawai shine cin mushi. amma kuna iya amfana da fatanta menene ihab idza dubiga ihab faqad dahura idan an je mai ihab hakika yayi tsarki aka ce ihab shine fata kafin a je mai shi shine ihab amma da zaran an riga an je mai shi to ya tashi daga ihab ana gane da kun amfana da fatan ku cire fatan ku sabulin shi ku jeme shi da zarar an je jeme wannan fata ya samu tsarki za a iya yin riga da shi kuma a je a yi sallah da shi a yi takalmi da shi a yi wannan da shi a zunan shi bel kama ta gane amma a mazhaban malikiya wato dabba idan ya mutu sai aka jeme shi to wannan dabba za a iya amfani da shi ne fi ya bisin fi za a yi amfani fi ya bisin ne kawai Abinda yake busasshe ba misali a ce za a iya yin fata da shi fatan kuma za a iya shanya masara a cikin a tare da shi ga masara abu ne wanda yake busasshe haka amma ba za a iya amfani da shi a yi sallah da shi ba to a wajen malikiya an gane mai tsarki ne amma tsarkin shi ba wai tsarki bane wanda za a yi ibada da shi to a malikiya in dabba ya mutu to buzin shi din nan ko da an je da shi ba za a yi sallah da shi ba sannan kuma idan an yi belt da shi in za ka yi sallah sai ka cire belt din za ku iya tunawa wanda za ka cewa ana yin caji a ce jama'a kuna kuna sanya belt belt din ba ku san daga inda ya zo ba kila ma wurin da ya zo garin kafirai ne kila ma wurin da belt din ya zo ba ma magana garin kafirai ba belt din kila ma matacce ne bushe ne aka je mai shi sun da bushe ne aka je mai shi kaza kaza kaza baya halatta a yi mai a yi sallar shi baka muna ta ce muna yin nasiha ne musamman ga yan sanda da kuma ainihin sojoji da wani sai mu sai ga yan sanda ya kwance benci shi sai ajiye gefe takalmi ma ku ringa ajiye a waje takalmi ba a ringa barin shi a waje ga duk wannan gaba ɗaya saboda wato lokacin an fahimci mazhaba ne guda ɗaya ba a yi zurfin karatu na addini ba to sai zama to mutane suna cikin tsanani a lokacin nan amma yanzu irin wannan nasiha ba kwanin shi a masallaci hatta mazalatan malikiya ma yan gani kashe ni ba ko saboda yanzu karatu ya riga ya zo annabi ya ce idza jubiga al-ihab tsahura da zaran an je mai fata hakika ya tsarkaka a cikin lafazi ayyuma ihab dubiga kowane irin fata aka ce mai yayi tsarki kawai anan ayyuma ihab dubiga ko da ma fatan dabban da ba a ci ne inda zahiriya kuma ibn ba ke cewa wannan mazhaba wato da wuya a iya kayar da zahiriya kan wannan matsala ne saboda babu wani hujjar ka iya wa kwakwara ka tunkuɗe wannan mazhaba sai dai ka ɗan ba mutum shawara dabban da ba a ci ina baka shawara da ka cire shi amma ba wai dalili kake da shi baka da hujja an gane da ka cire shi da yafi saboda annabi ya ce ayyuma siga ne na umum kowane irin fata aka jene in har ana jene shi kenan har da alade alade baya jimuwa saboda kana ƙara jene shi ma yana ƙara narkewa an gane ko amma irin fatan jaki din nan in an je mai shi kenan kawai ba ruwan kawai za a yi shigo da shi masallaci a yi sallah da shi ba matsala ka sa shi a matsayin bel takalmi riga ba komai duka ha ya riga ya samu tsarki na kasan kasan alilan ka je gari za ka yi dashi wani suke na na babu katilil kinziri yau wato nan mai wajen jilala juludul mai tacci kabala an tudbal ko hmm. fatan matacce kafin a jeme shi sunan shi ha ana iya amfana da shi na'am babu qatl al-khinzir babu kashi al-khinzir alade na'am wa qala jabir harama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bai al-khinzir annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta siyar da al-khinzir siyar da al-alade haramun ne na'am Ina alade babu wanda ya san kudin shi in mutum ya kashe alade ya kashe ka biya kuɗi to ai ni ba san kudin shi ba saboda mutum addini na ya hana ni siyar da shi bai da kuɗi a musulunci amma an yi sabani idan musulmi ya kashe wa kafirin amana alade kafirin amana yana da alade shi kuma kafirin amana ya san kuɗin alade kai ne baka sani ba to ka kashe mai alade yanzu ya ce sai ka biya shi yaya tunda haƙƙin shi ne misali an gane to suna na ganin tunda dai har shi ya san kuɗin ya gaya ma kuɗin sai ka ba shi kuɗin shi amma kai din ne misali ka ce kafiya kasiya za ka amfana da shi to bai da kuɗi babu wanda kan kuɗin shi Allahu a'lam حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن مسيب annahu sami'a aba huraira radiyallahu anhu yaqul wato ya ji aba Allah ya kara masa yadda yana cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah wanda rai nake hannunsa la yushkanna an yanzila fikum maryam wato annabi isa dan maryam wallahi ya kusan sauka cikin ku hakaman muqsidan yana wato mai hukunci wato alƙali mai adalci fa yaksir salib idan ya bayyana zai karya cross wa yaqtul al-khinzira zai kashe al wato aladi na'am wa yada al-jizya sannan kuma zai zai zai kayar da jizya a zamanin ba maganar jizya A gane wa yafidul mal kuma dukiya zai kwarara za a samu dukiya masu yawa hatta la ya kabalu ahadu har ya zama to ba ba ma mai so kudi zai yawa ya zama ba mai so to kun ji manzo sallallahu alaihi wasallam anan yayi rantsuwa wallazi nafsi bi yadi la yushikanna an yanzila ku ibnu maryam wallahi annabi isa dan maryam ya kusan sauka cikin ku yana hakaman muftidan alƙali mai adalci fa yaktir zai karya cross mai cross ne mai zai karya yanzu ga shi malamai sa ta kallon kuros bawon zai karya kuma annabi isa zai karya bai fiye yamin zai karya shi kuma zai kashe alabi laifin mai alabi ga aladu da yawa kamala ba abin da aka yi musu misali haka nan dama haka nan kawai zai iya ganin dabba kawai sai kashe ta haka nan kawai ga dabba ba ta yi laifin ko zai kama kashe ta laifin eh yanzu ya halitta kenan kawai ina wucewa daga alabi kawai ina da bindiga kawai harbe ta ko yana da wuka kawai toka masa ƙara gaba hal yanzu Ba nan gashi annabi isa yanzu abin da zai zai kashe alabi sannan kuma zai kayar da jizya kenan ba kafirin amana kenan a lokacin nan zai kayar da jizya kenan ya canza shari'a da manzo Allah ya zo da shi kenan ai shi shari'a annabi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min allazina utul kitaba hatta yu'til jizyata an yadi wa musakirun to gashi kuma yazo zai kada jizya sannan dukiya zai yawa kaga inda dukiya yayi yawa kenan zamanin annabi dukiya da yawa na zamanin ya fa annabi falala kenan to zamanin dukiya zai yawa har yanzu ba a so alkhairi da kushari in dai har dukiya yayi yawa da wanda ya san ilimin tattalin arziki ilimin iktisad tattalin arziki economics in kuɗi yayi yawa to zai zama to gaba ɗaya al'amari ya zama sharri kowa ya mallaki dukiya kuɗi yayi yawa to kaga ba talaka ba mai kuɗi da duk mutum da ya san tattalin arziki ya san wannan da zarar an ce kuɗi yayi yawa a gari za a ga cewa hukuma tana kokari ta yi withdrawing din kuɗin ta rage yawan kuɗin saboda al'amura su samu kima in kuɗi yayi yawa za ka ba bani na abubuwa an gane ko mutum zai zo gidan kawai ya gina gaba ɗaya kwashi kuɗi ya watsa ma kawai gashi to kuɗin ne gashi ba a so to kun ji wannan hadisi zahiri akwai mutane da kira akalaniyun tun kafin wancan lokaci akwai wanda kira mutazila su ne mutanen da suke fifita hankali akan nasi to su din nan suna cewa wannan hadisi ya yi karo da hankalinsu saka ba su yarda da shi ba kawai ba wai sun karyata hadisin ta bangaren isnadi bane hadisin isnadi shi tantagar gariya da da matsala amma yaya za a yi a ce annabi isa ya zai kama karya cross yaya za a yi kama kashe alade ne laifin mai alade ya masa yaya za a yi manzan Allah ya sanya jizya zamanin shi kuma annabi isa kuma ya cire jizya yaya za a yi dukiya ya yawai in dukiya ya yawai su kuma a wajen da yake su mutane ne masu son kuɗi sai suka ɗauka in dukiya ya yawai ta kenan a zamanin annabi isa ya zo zamanin annabi muhammad ta zan kenan to malaman sunna sun nuna cewa hankalin ya fi nasu su da suna takama da cewa suna da kwakwalwa su kwakwalwar sa ne ta ce da bai aiki sosai an gani ma'anan cewa zai karya cross a lokacin za a samu yaƙi tsakanin musulmi da kuma ahalin kitab za a yaƙi mai tsanani tsakanin musulmi da su an gane ku musulmi za su samu nasara zamanin annabi isa wato su wayannan kiristoci da suka kibin in annabi isa ya zo zai bayyana zai karyata cewa shi ba shi ya karantar da su wannan addinin ba su kuma za su bi shi ba za su ɗauki ɗanɓaran yaƙi da shi shi kuma ya zo zai karya wannan cross ya nuna shi ba shi ya zo da wannan addini na cross ba wannan karya cross ibara ne na za a yaƙi kiristoci a rinjaye su sa'annan kuma wannan cross ɗin annabi isa zai karya shi a gaban mutane da ba ruwan da cross na ba gane zai yi bara'a da wannan cross ɗin ba ruwan shi da ita shi ne dalilin karya cross ɗin saboda yanzu duk kirista gaba ɗaya ga ya sa cross a wuya cewa shi mabiyin waye to in isa ya zo zai kari zai rugurugu da cross saboda ya nuna wa mutane ba na tare da cross wannan ya sa wa hankali ko ya yi daidai ko bai daidai ba ya yi daidai sannan zai kashe alade da ya dalilin kashe alade wasu ka ce zai kashe alade zai iya yiwa a lokacin aladu za su bayyana da duk abin da Allah ya hana akwai barna tare da shi ka sani ko baka sani ba in ga Allah ya hana abu ko da yanzu abun bai bayyana ba nan gaba da sharri ya bayyana Allah yana hana abin da akwai mafsada khalisa ko kuma mafsada rajiha Allah yakan hana abin da akwai barna wanda yake tsantsa ko barna yarin yi ne a gairin za to kaga alade ƙarshen zamanin ya zo kila wani barna zai bayyana gare shi sosai wanda zai zama to maslaha ce a kashe ne kashe shin zamanin akwai zamanin da aka yi ta kashe kaji kuma kaji ne dabba ne wanda yake dabbobi ne zan halatta ci a najeriya akwai wani ciwo da ya zuwa da kashe bedley bird wo a lokacin nan gashi kaza ne kaji ne kasai sai mutum shi da kanshi zai ɗauki makami ya kashe kaji ke kona to ga wannan kaji ne kenan wanda ciwo ya kama su ballon sai kuma aladu tun daga har annabi Isa ya kashe aladu akwai dalilin da ya sa ya kashe su na ba gane wannan an taba yin lokacin da manzan Allah ya cewa da ba don kare karar da karnuka ba da ya gama da karnuka ga baki daya kuma ji wannan to sannan a ibn hadar ke cewa wa ya katul kanzir din nan ai ya amuru bi idami zai umarni da wato a rasa a gama da su gaba ɗaya mubalaga fi tahrimi akali dan mubalaga na haramta cin sa fasara da biyu kenan wato su kristoci sun suna cin alabi kuma suna nuna kamar annabi isa ne ya halatta musu misali ko annabi isa zo zai kashe aladin domin ya nuna musu sosai cewa shi gaba ɗaya bai da alaƙa da alade baya goyon bayan cin alade idan misali an gane ku. sai ce a cikin wani akwai zargi ga kiristoci zargi mai girma masu da'awan cewa su suna kan wato addinin annabi isa amma suna halarta cin alade suna kuma kaiwa gaya wajen san alade din an fahimci wani ayi Baka dangane da kashe alade shi ma bai saba ba hankali a ciki idan har bukata na kashe aladen ya zo kuma dalili mai karfi ya zo na kashe aladen akwai sannan maganan kayan da jizya annabi isa ya ce annabi yana ce mana idan annabi isa ya zo aikin da annabi ya sa shi ya mai don kana manta annabi isa ya zo ya zo cikin al'umman waye ya zo cikin al'umman manzo ne sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko annabi na cewa da annabi Musa zai zai bayyana yanzu da ce zai rayu ma wasi abu illati bai babu abin da ya halatta gare shi face ya bi duk wani annabin da ya rayu a wannan zamanin zai zama duk daga cikin sahabban annabi na ba gane wannan to ka annabi Isa an ya bayyana zai bayyana ne a matsayin annabi bayan ce ladabi ya abi eh ma kana Muhammadin abu ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin yanzu tun annabi isa ya bayyana a zai bayyana a matsayin shi annabi ne bayan sai annabi ya bayyana zai bayyana a matsayin mai sahabi to amma in ka ce haka ka rage mai daraja rai a matsayin shi na annabi ka cire ka kwace mai matsayin shi na annabi ka ba shi sahabi shin ya ƙara girma ne ko kawo kare na shi yanzu shi ba ba annabi bane ba da kana da mukami na annabta yanzu da annabi da sahabi waye fi daraja Eh? annabi ya ko in ka ce sahabi ya fi annabi an ce mutum ya yi rinda a nan a ka'ida ka ahalu sunna duk wanda ce sahabi ko wali ya fi annabi ya yi rinda don ka ce shi a shi annabi ne in shi sahabi ne da shi da abubakar waye waye biye yan bai? bayan annabi an ce waye biye yi to sai kuma annabi ya bayyana ka ce sahabi ne shi ku gane wannan ko saboda haka annabi isa har yanzu annabin ne amma ba namu ba annabi ne rasulan ne shi ila bani isra'il in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il Baka shi Allah bai aiko annabi Isa zuwa gare mu ya aiko annabi Isa zuwa ga wai wane ne namu rabar manzo Allah amma Allah ya ba shi tsawon rayuwa annabi Isa har ya rayuwa da cikin manzon yana nan da wannan mukamin shi rasulan ila bani isra'il ba kwace ba amma kuma sahabi a cikin al'umma annabi ko mujaddadi yana da siffa na sahabi siffa na mujaddadi idan ka hada siffofin nan guda uku yayi wa abubakar sittin kau ba za ka hada ba an gani amma da za a dauka ka kasa ana iya samun mutum a rarrabe ka fi shi a wani abu amma kuma an hada makin gaba daya fika ana iya samun kaga wani a cikin a wajen tafsiri ya fi kowa iya tafsiri amma yana da rauni a nahawu yana da rauni a rauni a balaga yana da rauni a hadisi yana da rauni a kaza shi kuma wannan wannan a cikin qur'ani in an jarraba zai samu mutar wannan zai samu jayyid a kwai boni sai mutar ko amma kuma a cikin sauran garuka gaba ɗaya jayyid jayyid jayyid jayyid gaba ɗaya shi kuma wannan mutar sun kawai a tafsiri ne sauran kuma rasib rasib rasib rasib ko kuma sauran makabul makabul makabul waye fi haka mai jayi ya fi to wannan shi ne misalin annabi isa annabta kaga ya yi tuntuka ga abubakar sannan gashi mujaddidi a cikin al'ummar annabi gashi kuma sahabin ka haɗa wannan tajbidi da kuma sahabbantakar da annabtar ka haɗa su da sahabbantaka na abubakar kaga kaga baka haɗawa ko misali saboda haka babu wani karo cewa wai wai wani hadisi yi karo da lanabi ba karo da yayi ai da ma lalabi ya ba a je annabi na dawa ba annabi bane a cikin wannan al'umma din amma yana nan da mukamin shi a wancan al'umma din ba wannan ba an riga an shafe injira baka annabta ji baya aiki a yanzu baka shi ba a wannan a wannan zamani annabi ne zuwa ga bani Isra'il amma sahabi ne ga wannan wannan manzo kuna da wannan ko to wannan shine sannan kuma kasancewa wai dukiya zai yi yawa kamar yadda na faɗa na asiri yake ba alkhairi bane dukiya yayi yawa kowa ya samu dukiya ta ko ina dukiya in yi yawa to zai zamanto ba mai kuɗi ba talaka ko ne ne walau ba faɗa lahu rizqal ibadi na baqawtil arziki Allah ya ce da Allah zai shimfida arziki ga bayansa kowa ya kuɗi kowa ya kuɗi da sun yi girman kai sun yi zalunci a doron ƙasa walakin yunziru bi ƙasarin yana fakowa gurgurin wanda shi ne ilimin tattalin arziki a musulunci kuma ita wani ko to kaga wannan ne a takaice babu kashe alade kina bukhari shi me yasa ya bude wannan babi ya shi buhari idan yana ganin kawai ya halatta kashe alade kai tsaye ba matsala ba shi buhari ina yana ganin kawai kashe alade kai tsaye kaga alade ka kashe shi ba komai ba za ka biya kokomo ba Allahu a'lam a kada bai ko babu sai to to Asalamu alaikum kafin tambaya akwai tambihi kan abin da ya shafi gidauniya na goban Allah ya kai mu ko ba yan uwa goban Allah ya kai mu zamu dan yi gidauniya na tafsiri kamar yadda muka yi wancan wata da da kowa ya zo da abin da zai taimaka fi sabilillahi domin ganin ci gaban wannan al'amari sannan kuma da da wancan gidauniya babba na masallacin kulafa wanda mun sanar wancan lokacin to lalle shi ma banda wannan asabar din asabar mai zuwa kuma masu saurara masu kanan masu sauraron masu kallon whatsapp da su facebook za su ga za a tura za a sanar saka duk wanda Allah ya bashi ikon taimakawa yana da ikon taimakawa ya san wani mutum wanda yake mai kuɗi wanda zai iya taimakawa shi ma da Allah sai ya zo ya bada sunan shi kuma shi ma ya kawo nashi taimako don ganin ci gaban wannan al'amari Allah shi taimake mu gaba ki daya na'am sai tambaya wa alaikum salam wurin eh a zuwan mutum bai kafa san yanayin najeriya za ka yi kawai yan sanda ne kuma yan nan ko da musulmi ne ba suna bin tsarin musulunci ba ne za su ce ka kashe mai dukiya sai ka biya kuma ka biya musu kulle ka shi ne matsalar amma a ƙa'ida ba dole sai ka biya ba a ka'ida an a ɗan mutu ya samu dama kawai ne zai shi a rasa batun eh. zinari ibn kutai ba a zinawar a cikin littafin sawo da bukkalifin a hadis ya yi wannan bayani yana rantsi ga su ga su ƴan mutazila da suke suna dariya da ahlus sunna cewa ahlus sunna suna ruwaito kowanne irin hadisi ba sa tunani a akan shi daga cikin akwai wannan hadisi ya saba hankali ya saba ba tunani ahlus sunna da ki kai ne yace to duk wani hadisin da ya gagare ku to kawo mu akwai an san shi to shi yasa yayin wanda littafin duk wani hadisin da suke kawo ba sai da ya dauke shi ɗaya bayan ɗaya warware shi ibnu kutaiba Yace duk wani hadisi da suka kawo suka ce wai ya gagara to za su ga cewa a ahalin suna ba irin nasu bane don ka samu littafin za ka irin ƙoƙarin da wannan bawan Allah ya a lokacin akwai manya-manyan malamai na mutazila irin su jami'in da ire-irensu wanda sun kware wajen kawo shubuha ga mutane to duk irin wannan sai da ya maganin sa a zamanin shi ibn kutaiba eh na tawil mukhtalif a ahadith littafi ne mai kyau imamu shafi shi ma yawan da littafin tawil mukhtalif al ya yi a kan shi za ka irin wannan duk irin wannan shubaha. an kaga wani ya kawo ma shubuha abin ya yi karo da aƙidan ahlus sunna kaga shubaha na da girma ba wani da girma bane ba in ka samu malamin sunna gogagge zai baka amsa nan take an gare? za ga mutum ya kawo magana sai ga kanka na juyawa wato shubaha ne wani lokaci shubaha yakan yi karfi zai zama kamar dalili ka duba zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam kawo annabi shubaha cewa wai manzo Allah ya ce wai Qur'ani ya ce akwai wata ya ko kaciya a menene zaru haka ka annahu me rubu shayatin dira daru daru haka annahu rubu shayatin ka annaha wa anna shajaratan zaum ta'amul hafiz kal muhli yagli fil udud ka gani al hadid to wannan aka ce akwai wata itaciya wanda ita wato tana ci ne da wuta eh, inna ha shajaratun takhruju fi asalil jahim yawa ita ita ita ce tana fitowa a cikin asalin wutar jahim kuma ta kullu ta kama da wuta ce wannan ai hankali ba zai dauka ba ce ta ce yawon da wuta ke konawa ita kuma tana fitowa ne wuta ne ma yake kara mata karfi ta fito ta yi abin nan kace ce ai wannan suka ta dariya ka ce gashi an saukar a cikin littafin muhammadu na cewa ya kuma ita ciyawa wanda ba tana fitowa ne a cikin mawuta wutar da ke ya'yanta kamar kan shekaru fa inna hum nuna min haka malikuna min hal gudun kun A anan malaman tafsir suka ce ai wannan mai sauki ne yanzu gashi nan kuna amfani da fridge fridge da wuta ana kunna wuta ne amma sai ya sanyi kuma ko ba ka bane sannan kuma gashi nan ana za wani lokaci abin da eh, AC da wuta ake kunna AC amma kuma sai ka ji ɗakin sanyi to ya aka yi haka kuma shi ba wannan hankali zai ɗauka kuma zai ɗauka ba sannan cikin sauƙi ga amsa ya fito <laughs> na wa alaikum salam eh, da ya samu da wani hadisi masu yin kare shi farko mutazila amma asalin asalin masu yin kare kan ma mutazila ko da ke ba in kare bane kai tsaye kamar su wa'annan yan wato abdullahi bin saba wanda ya kawo shi a nan ya ce ina mamaki mutanen da suke cewa wai annabi isa zai dawo amma kuma suna cewa wai annabi ya mutu shi ya fara yin wannan magana duk ina mamaki masu cewa wai annabi isa zai dawo amma kuma suna cewa annabi ya mutu ai shi annabi ne ma ya tantance a ce zai dawo amma mutanen da suka yi hada wannan fikira din a ya zama fikira wanda ya yazu sune mutazila kuma shi wannan hadisi ba wai shi kadai bane hadisi ne mutawatir inda inda idar rufas ina ce ma hadisi wasir hadisin da ya fi karfin karyatawa kawai da zarar ka ji an ce hadisi wasir kawai sallamawa ake yi in baka san fasarar ba ka zauna wajen malamai ka natsu ma bayani kada ka zo ka yi amfani da kwakwalwa ka ka inkarin abin da ya tabbata a cikin shari'a an gane hadisi ne saboda tawasirancinsa shi yasa malaman hadisi suka sa shi daga cikin aqida ta ahlus sunna daga tilli littafin aqida ta ahlus sunna za ga an sanya dawo a nabi isa duka sharru sunna na bahari a shari'a na ajuyi waye a sunna na ibn abi asim a sunna na waye a tauhid na ibn kuzaima ta wannan akidar a salaf ashabul za mu karanta nan gaba akidan dawo annabi isa wani tuka a akidar su tahawiyya kowanne daga wannan littafin za ka taba ganin littafin tauhidi na akida ba mafi yawa sai an kawo maganar dawo annabi isa alaihi nan. saboda yana da muhimmanci sosai a cikin akida ba a ikari ahlus sunna wanda ya fahimci ma'anar sunna ya sha maganar sunna baya wasa da hadisin annabi a gane Allah shi taimake mu eh na to a a yawa da cikin malam ko da sun zauna da shi amma ka san fahimta na Allah ne kuma sannan mutum tara yake bai cika goma ba hmm. shi a matsayin shi yana da uzuri mai yawan gaske shi marigayi da suke magana yana da uzuri sosai saboda shi duwan da ya san shi ya san mutum ne mai san nasu shi kuma zai ce duk mutumin da ya muku magana kusan bai shi dalili ya kawo hujja cikin qur'ani da hadisi a gani shi duk magana shi gaba ɗaya qur'ani hadisi qur'ani hadisi magana magabata to shi gaba ɗaya ba ko da wasa baya fasa gani ya tsare ta hadisi ko yana wasa da shi mutum ne mai mutunta hadisi mai san hadisi kai cewa ma yake karatun hadisi da aiki da shi shi zama lafiya ka fahimta to ka dube shi gaba ɗaya yana kira ne a ba hadisi amma yadda mutum a matsayin ka na mutum irin da a wanda ya da ya tafi haka da kila sai a ce ya tafi gaba ɗaya ba ba san laifin shi ba to duk yadda mutum ce, ya kai ka kaza sosai. Allah ya ɗan nuna ma a san gazawa shi ko ina a gara wannan amma ka duba kokarin da wannan bawan Allah ya shafa duk wannan abu da dama ka'ida malaman sunna duk mutumin da yake da lisanu sidikin sirka mahir yake da kyakkyawan yabo a wajen mafi yawan ahlus sunna Ba a fi ba'd al-juz'iyat sai ya kuskure a cikin wasu sashen juz'iyat ko da na gida ne an yabe maka an gane kuma ba a faɗi mummunan magana akan shi ibn tariya ya ce Allah wala kusan ka rabbana la tu akilna illa zina wa tsara din nan yace har ta wajen akida mutum ya kuskure ko babu wani malami duk girman malami za ga wani malami kafin ya mutu ga Allah ya kama shi a wajen akida zai ga samu hmm. amma kuma za a duba ne alkhairin shi yana da yawa ko bai da yawa idan alkhairi shi yana da alkhairi 90 da wani abu sai dan kuskure guda daya yaya sai ce dama mutum tara yake bai cika mai ba goma tun ka duba tun mutumin da ya fahimci sunna a Najeriya nan dole sai ya yi alfahari da wannan bawan Allah Tun mutumin da ga yana wani tinkawo salafiya waye waye in aka cire malama gumi to duk da awon gaba da za ka shuru wani shi ne uba shi ne asalin mutumin da ya fara wayar da ya haka mutane har ka zama ya sunna a gani? sai duk wani kuskuren da ya yi irin wannan kuskuren wanda ga alkhairi da yawa wanda aka fara ambatawa ba sa girguwa sai ga kamar ma babu shi ne gaba daya malamai suna cewa duk mutumin da zaka iya lissafa aibin shi ya more in zaka iya cewa wani eh, ya yi laifi ɗaya biyu uku sai ka tsaya sai aka ce ci gaba ya fi kenan. ya sha ya tsera wa insha Allah Allah shi ne mutum Allah ya ji kansa Allah ya gabata masa eh amma mutumin da yake mai ganganci wanda mafi yawan aƙida shi lalata ture, ba mai uzuri wannan guda biyu ne abu. akwai wanda wanda ya kauce da ganganci dama yana wasa da hadisan annabi dama yana faɗa da hadisan dama an san bai san hadisi an san akwai matsaloli da yawa dama wanda yake rusawa kuma yake ma hadisi izgiri kuma yake kin duk wanda yake da alaka da hadisi zagin shi yake to wannan dama duk inda ya kuskure za a daren mai wannan kuma shi na kiran ahlus sunna bambanci kenan kada wani ya ce to an an an wani an jira wani yaya to ga dalili ah, eh, duk an jira ma wani saboda an yi aiki da abin da aqidan ahlus sunna ya kusa an yi ma wani uzuri saboda an yi aiki da abin da aqidan ahlus sunna ya kusa shine wa yawa mutumin da zai ce ma hadisi a bukhari da mutumin a zubar a kwanta shara mutumin da ya ce ma imamu malik imamu na malik da ya zo bayan ya hadisan da ya zubar sai bukari ya ɗauka ya kasa hadisi da ya bukari shi ma musulun da ya zo bukari ya zubar da hadisi da ya zubar a bola sai zo a bola sai ya cewa sai zan kwashi hadisan da ya zubar a bola sai ya da ya musulun na ba gane mutumin da ya ce imamun shafi'i ya fara karatu a wajen malik sati biyu bai gama bai gudu eh? mutumin da ya faɗi cewa imam sati ba talaba ne yace imamu shafi shine matattaran yan bid'a yan bid'a da suke zikiri suke wannan zikiri sirrin jima'i, imamu shafi shi ya bude min kofa kira za ka mafi yawan awa yan bid'a ne na ba gane da irin iren wani nan manzaru da mutumin kuma da ya ce ainihin demokradiyya din nan wanda abraham lincoln ya ya fi shari'a musulunci to ga dubban nan an fara rufa bana sai kai hamsin kafin ya raye sunna guda ɗaya ya raye bid'a guda goma ko shi wannan tun da ka saka hadisi bai da daraja wajen shi ya ce ta hadisin da ke cikin buhari in bai kuwa shi a zubar da su kawai Haka wannan dama kuma ba dan giri a ne da tile shi misali ko da ba tun magana da ya faɗa tun da da za a yi a matsayin da tile amma mutumin kirki wanda yake rayar da sunna yake kira zuwa da sunna sai ya kuskure za a ɗauka zamiya ne sai a mai mutum wannan shi ne bambanci tsakanin mutumin da yake datti da kuma mutumin da yake dama alkhairi ne tare da shi kamar ce ne to wannan shi ne ba na kallahu ma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa